menene hadisin bangare na biyu shine hadisai da ba su inganta ba da ake maimaita su daga ciki hadisi na farko na waɗanda ba su inganta ba shi ne, yana cewa manzon Allah ya ce man wasa ala iyalihi fi yawmi ashura wasa Allahu alaihi fi sanatihi kulliha yace duk wanda ya yalwata wa iyalinsa a cikin a ranar ashura duk wanda ya yalwata wa iyalansa a ranar ashura to a shekaran nan ga baki ɗaya Allah zai yalwata masa shi yasa ake kawo kawo ko eh to bai inganta ba bai inganta ba sa'an nan hadisi na biyu yake cewa wai manzon Allah ya ce man iktahala bil ismi yau ashura lam yarmad abada duk wanda ya sanya kwallin ismid in an je masu islamic medicine za a same shi to wanda ya sanya wannan kwallin a ranar ashura to ba zai yi ciwon ido ba har abada shi ma hadisi ne na me na ƙarya to barin cika mana da wannan dogon hadisi. wani hadisi dai dogo da ya tattara lada da yawa ya bawa ashura amma kai to hadisi ne da bai inganta ba da wannan hadisin ya inganta da duka mun samu falala babba hatta da mara lafiya ya manta da ciwonsa ya yi azumin ashura Allahu akbar ya Allah ka ba mu aljanna ba sai da irin wa'annan ba ga hadisin nan yace man sama yau ma ashura كتب الله له عبادة ستين سنة بصيامها وقيامها duk wanda ya azumci ranar ashura za Allah zai rubuta masa ladan ibada sittin shekaru sittin ladan ibada na shekaru sittin shekaru sittin ɗin nan kuma ba wai na sallah kaɗai ko azumi kaɗai ba a'a azumin shekara sittin ɗin nan da kuma sallar shekaru sittin ɗin nan. Wa man sama yau ashura a uɓa sawaba ta alafi malak wanda ya azinci ashura za a ba shi ladan mala'iku dubu nawa dubu goma ladan mala'iku dubu goma akwai wanda ya san ladan mala'iku ne la ya suna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumaru eh wa man sama yawma ashura u'ta thawaba alfi hajjin wa mu'tamir wanda ya azumci azumin ashura za a ba shi ladan alazai masu addi da umra dubu goma. Wa man sama yau ashura uta thawaba asharati alafi shahid duk wanda ya azinci ashura za a bashi ladan shahidai dubu goma wa man sama yawma ashura kataba Allahu lahu ajra ahli sab'i samawat wanda ya azinci ashura za a bashi ladan halittun sammai bakwai gabaki daya wa man afṭara inda mu'minin في يوم عاشوراء فكأنما أفطر عنده جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم wanda kuma ya ba mai azumi a ranar ashura abin buɗe baki to kamar ya yi wa al'umman manzan Allah ne ga baki ɗaya buɗe baki akwai a kan wannan ladan sai a hankali ya ce ومن أشبع جائعا في يوم عاشوراء فكأنما أطعم جميع فقراء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أرانا عاشوراء تكون دي تير يقوسر دا وني مجي ينوى to wannan kamar ya ciyar da a dukkanin mabukatan al'umman manzan Allah ne, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. wa ashba butunahum kuma ya cika cikin su wa man masaha ala ra'si yatimin rufi'at lahu bi kulli sha'ratin ala ra'sihi darajatun fil janna duk wanda ya shafi kan maraya to da kowane gashi akan marayan nan za a ɗaukaka matsayinsa a cikin aljanna waye san adadin gashin naka baka abin da za ka ce ga kirga gashin kanka ai an baka aiki ko. to sai ka shafi kan maraya a ranar to ga irin wai lada da za ka samu sai Umar radiyallahu anhu ya ce ya Rasulallah laqad faddalana Allahu azza wa jalla bi yawmi ashura yace lallai Allah ya ya ɗaukaka mu da wannan rana ta ashura sai manzon Allah ya ce na'am haka yake Allah ya ɗaukaka mu da shi saboda me khalaqallahu samawati yawma ashura Allah ya halicci sammai ne a ranar ashura wal ardu kamithli haka nan ma ƙasa wa khalaqal jibala yawma ashura duwatsu ma a ranar ashura aka halicce su wan nujuma kamithli taurari a ashura aka halicce su wa khalaqal qalama yawma ashura alƙalamin da ake rubutu da shi da aka rubuta yi rubutu da shi a lauhul mahfuz kenan shi ma a ashura ne wallahu kabithli lahul mahfuz shi ma a ashura ne aka halicce shi wa khalaqa jibrila yawma ashura jibril ashura aka halicce shi wa mala'ikatahu yawma ashura mala'iku su ma a ranan wa khalaqa adama fi yawma ashura annabi adama shi ma a ranan wa wulida ibrahimu yawma ashura annabi ibrahim yaushe aka haife shi ma ranar ashura wa najjahu minan nari yau ashura ranar da aka tsirar da shi daga wuta an je shi a wuta ba ranar ashura ne aka yi wannan abin wa fadahu Allah yawma ashura ranar ashura ne Allah ya fanshe shi wa gharaqa wa wa gharaqa fir'aunu yau ashura a ranar ashura ne aka nitsar da fir'auna wa rufiya idris yawm ashura annabi idris a ranar ashura ne aka kai shi sama a wa wulida annabi sallallahu alaihi wa sallam wa utal wa a'ta Allah al-mulka Sulaiman yawm ashura ranar ashura ne aka ba annabi Sulaiman mulki